mala ya ce an karanci yin sujada a kan tuba wato mutum yana gudun ya samu kura ga fuska ce sai ya sa wai sutura ce sai ya sa ta tsakanin ƙasa da goshi ne sujada eh, amma ga cikin zahin rana na akwai rangwami cikin zahin rana na akwai rangwami ma bukhari ya magana a cikin Eh, la ba amma ban da tabar amma ba karanci ba jira gare ta ba wadda yake mai kaushi wadda an ka ajiye masallaci ta yi kura masallaci amma modi ko watar kuwa a ahsan mutum da ya kai goshi ne kasa bai sa wani ka'ili ba domin yana kai goshi na ga ubangiji yace ya yi kyawu ah, أحسن خلاف الأولانة ko muna tare waraku mumin ma jiru alai makaruhi na kuma wato tsoho mai imani ma jiru alai abin da yake sida bisa gare shi kamar irin ɗaukar kasan da aka yi gaba mai imani yana yana kai wuri ne ya dalili ai shi sajada ya yi sajada in bai kai goshi kasa ruku ne shi sajada ta zama kasa kasa da zamni mai imani hmm. wa sujudu ala kauri imamati haka nan makaruhi na mutum ya nada rawani zai sajada sai ya ba wannan nada rawanin kasa abin nan ya bashi ya bashi ya zan ha'ili da goshi ne makaruhi na a hula ka tana kai inda aka sajada sai mutum da hutu yi kamar daga dawo daga ya da hutu kawai daga dawo daga cikin dawo a makaru ne a makaru ne a waɗara su kumbin ko koke yan hannu riga ne dai wannan makaru na wa naqalu hazba min zillin lahu bi masjidin haka nan mutum za a sujada cikin masallaci sai ya zo cikin inuwa ya ɗebo turɗa ko rairai ya zo da shi masallaci wajen ya ta gare shi don gudun zahin rana ba a haka nan ya kamata mutum shi ya hankuli so mutum wa qira'atin bi ruku'i makaruhi na kuma karatu cikin ruku'i karanta qur'ani ba a karanta qur'ani don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni to ana karanta qur'an raki'a wa sajida an hane ni aw sujudin ko sujada ko wa du'a'un khasun haka nan makaruhi na da mai sallah ya lizinci addu'a ke babbuwa idan ita yake kullun bayyin wata sai ita saboda fa'ida ba ta ba ta maimaita an samu karanci wata rana ko sai shi wata awa bi ajamiyatin liqadirin ko makaruhi na ga wanda adda ikon shi addu'a da larabci sai zan da hausa shi kai ko da wani yare yau sai na umar ya jo suna daga murya cikin masallaci da ajamanci ya tsawace su wanti fatin bila hajatin makaruhi na ko mutum na sallah ya waiwaya dama ko hagu da gangan jiki ne amma kahuni na ga babban harce ne to makaruhi amma in babban harce ne daga daga alƙibla sallah ta baci baci ne mm. wata shi ku asabi'a makaruhi na kuma raƙwarƙwasar da yatsoci wato ga mai sallah yana cikin sallah wa farka atuha da rarraba ta yi daban-daban da farusa ne duk dai makaruhi na saboda ana son gaba ɗaya mutum kusanci alƙibla wa maka ruhi na mutum na sallah wurin zama sai shi gundu da wajen tahiya ko wani abu sauransu Wata kasurun da kusantuwa mutum na sallah wurin zama ta sai yi kulbi ne don zama da Maka ruhi na wata gamiru basari haka nan makaruhi na mai sallah ya ruce idanu ne sai in ya ga haram zai gita gaba ne ya ruce da babu komi wannan babu komi wa rafuhu rijlan makaruhi na mutum na sallah shi tsayin kuti in kuti ta tsaya a takai zakaran kuti eh ma sai ba da sai ba da ba da nauyi ya kaha guda in makaruhi na wa ba qadamin ala ukra makaruhi na mutun na sallah ya doki kafa tai ya aza bisa ga ban kafa tai guda domin ya zan wasa wa ikramuhuma haka nan gwama ya su wato ya gwama kawu ne kama kama kama gwani makaruhi na wa tafakkurun bidunuyi haka nan ruhi na kuma mutum na sallah yana tuntuni da al'amarin duniya amma wanda bai shagaltar da shi ga sana abin da ke cikin sallah ba amma in ya shagaltar da shi ga sana abin da ke cikin sallah babu sallah muna tare wa hamlu shay'in bi kummin aw famin haka nan makaruhi na kuma wato dokar wani abu da hannun riga ko baki amma wanda bai hana shi rukuni kuma mutum da su a alewa irin ga tonton mm. aka kaba sallah ce bari ba a ta a sata gehen baki na mm. ko shi ka sallah ya batta nan amma ba ta hana mai karatun fata da sauransu to ya maka kaburi amma in tana kange wata abin nan fata ba ta yi kyau ba sallah ta ce haka nan iya ɗauko wani abu ga hannun riga ce kamar kwai yana kafa kafa da shi ta gaba bai rukushi da kyau sallah ba ce. Ina matsayin haɗa wani abu kamar miyau ai eh, makaruhi na amma in an tara cikin baki an ka an ka haɗe to an saba ni gabashin sallah wal furqu fi sala'iri fi jafala ko yanzu mai wannan littafi na shi eh? ha da wani musallina eh. ban ji ba ka ji wa da mun kace wata zuwi qiblati qibali ko haka nan makaruhi na kawace alqibla masallaci a zo a zane ta a rubuce ta masallata suna ta samun matsala kama a rubuta wasu awi ko a rubuta wani abu ko a sa zinari da sauransu a yi ado makaruhi na wata rana wani basara ya ba malam hukwan ya mai malamin baka dama don masallacin abinda ka dace masallaci kai magana duk da ka gani wanda annan magana kai magana ya ce to a fara gobe rubutun can a to a magana saudi ya ce to kun gani ba shi yasa nake ta bani <laughs> wani samu ke eh. hmm. wata amuru mushafin fili da kuma ajalin qur'ani ciki da gaba a sa shi gama an jingina allo wajen wanda zai sallah ya karanta in yi karanta da shi ya yi amma ne makaruhi na lisan lahu lahu wa abasun bilihi ya fi haka nan da wasa da gemi mutum suna sallah na ɗan alamun gemi ne au gairi ha ko wani ta ita gemi mutum na cikin sallah yana ɗan wasa da ita to wannan shi ma makaruhi na ina misalin makaruhi ka bina'i masjidin gairin murabba'in kamar gina masalaci a waɗaki eh ajiyoyi ka fi abin da sama lamar suka ce makaruhi na ta hube bai daidaituwa maka ruhi na ya haka eh? kamar hewa

in mutum ya tambaya yanzu an ga cewa da mataki ba kowa san haka ba ba ne kama kada gajiya na na masallaci na eh, to na masallaci kunga bai da bai ba murabba'i ne

dama illa tsawo bai daidaituwa wasu kuma suka ce tun da bai daidaituwa sallan ba cikin amma ta yi eh. a ne? ne? ne? nan ne? ne? ne? ne? ne? ne? ne? ne? ne? ne? ne? wannan an turgo kuma an da haka Thank you.